azam nan ne unguwar taku to ba komai eh ba komai ai ni na ga guri na ga gu ah, wato ban san ce ba zan haɗu da ke ba ai da ban yi kyautar motata ba sai da na ɗauki motata na bayar kuma gashi muka haɗu da ke ai can na je na ɗan na ɓata lokaci na a wajen wata guduma wata tsohuwar guduma ga miki to yanzu gashi Allah ya haɗa mu haka ne Allah ya sa yanda saurayin sai ya kai ma haka kake ah, ah, ah, habba ai karkita da hankalinki ai magana saurayin Nafisa da ni ai komai namu da zuciyarmu da tunaninmu da hada-hadarmu da san kyauta duk ɗaya muke da saurayin Nafisa kawai kamanninmu ne isha bambam <laughs> karki ji komai so ina so ka sa a ranka kamar yadda ka gana fisa tana sin saurayi yawa ni ma haka nake son ka to shikenan zuciyata <laughs> kuma karki ke san wani abu ai duk da kike son ki juya ne. ai haka zan koma da abin da kike so shi nake so a cikin raina shikenan mm, ai ni ba da ma dauki dan barawo <laughs> tunda Allah ya sa muka haɗu da ke muka yi katibin kika haɗu da ni na haɗu da ke to za ki ga kyauta tan tagaryarta an gama ai haka ake so an gama ni zan koma bari dan lalubo miki dan wani bikin dan sai alewa wannan kin sai alewa duk <laughs> haba to kuma ina abin yake ai wannan kin sai alewa sai kin kuma ganni karo na biyu to na gode yanzu sai ya shiga ka dawo ai ko gobe kika ce na dawo kwar gidan nan wala zan dawo da abin da kike so yadda kike so ki juya na haka zan juyu yadda kika san waina a gurin mai dana waina ka rinka juya na haka za ki juya ni to na gode an gama <laughs> an gama sai kin ji ni an gama na gode <laughs> kaga eh, ni na ganin cewar hanyar ce guda kuma kai ka san cewar ya labaran suna cikin kuma ah, no ina zuwa dai karkata da hankalinka ai karuwa muka yi dan wane muka samu <laughs> kwarai kwa <laughs> ka sani wannan sana'ar tamu tana bukatar 'yan sanda aikin 'yan sanda amma ba ma bukatar aikin su kaga ka gane ko ka da hankalinka za mu ci ta mu ci bakar zuwa ina gaji a fama alhamdulillah wash barka zuwa yau na gaji a hanya lafiya sani ku lafiya a barkan mu barka ina gaji a kokari a hukuma masha Allah ina gaji lafiya ya hanya wasu alhamdulillah ya hanya Ah. ina ganin cewar ya kamata ka shiga to ka fito musu da ko baka gane ba launin baki no correction all right to haka ake so haka ake so sai dai ranka ya daɗe ina da masu in gaya ma kuma guri ya ce ka san naman nan da ka sa a gasa ranka ya daɗe ka san ka ba da man shanu ka ce a taho da shi to eh. maimakon su soya da man gyaɗa shine suka soya da man shanu to man shanu mm. ina zuwa maganar soya nama da man shanu mm. ina mai tabbatar maka yadda na yi bakin nan ai ko da man ya aka soya shi ina ganin zai huce to ba ku komai bari samu guri ka zauna a ah. me muka murna da shi shugaban cikin ba. ina godiya da Allah ya haɗa da kuma da fatan idan mun ɗauro za a kwance mana ya kake wannan magana ka ganin da ke gani na <coughs> ah. shekaran jiya na ga kama ranar juma'a a'a na ga kama kuna lokacin da ake kuna shigewa na ce wancan an yawa zai kama kai wallahi ah. wallahi <laughs> ai bari in gaya ma wani abu kaga in na sa uniform din nan eh. to wallahi ko kai ka ba a hankali ye Allah wallahi <laughs> abin da nake so komai ku dauko za mu da zai an gaba uga da ganin dan sandan nan zai mana amfani saboda dama muna buƙatar ire-iren su a cikin ƙungiyar nan ko ya ka gani haka ne <laughs> kai bugu da kai hmm. baya da bayan duk abin da ka fahimta wannan karuwa mu kuma ga dan kana ji ko kana ji na eh. ga ƙari mun samu da ɗan sanda ya ba mu wani aiki mu yi masa da tunanin cewar zuwa gaba shi ma zai saka. A haba, ya shigo da business <laughs> kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Me ke nema ko Allah? Me gidan nake nema domin shi ya gayyace zuwa gidansa. tabbas rashin sani ya sa ya gayyato ki gidansa waye sani ma ko kana da kiyashi na gaya gayyato gidansa ai da kana da kiyashi kwarkwasa kuma ya za a yi ta oho to shi ke tun da biki sani ba idan uban na ki dan ki ce ina mishi ne na gaggawa idan kuma kin za ki koma inda kika fito Ha ha ha.

ce da Nafisa kana da kiyashi ɗaukan man sani. Waye? A amma ba wacce ta so gidan. Kai! Kim su. Zan ku gani? A ga magana a wajen zuwa tabi ku tambi ku ce za ki za ki mun gyara. To ƙarya ne. Nafisa ta wuce gara da kiyashi. Zinariya ce. Bari in gaya muku gaskiya. Kai. na san Nafisa fiye da komai a rayuwata. Idan za ku girmama ni, ku girmama ta. Idan za ku mutu wulakanci to za ku wulakanta ni. Ku wannan wuri ni ko mu da kokarin kiyashi zai zama. Ku wannan wuri. Ku ku mai da kazi. gaya mata magana kamar wa'annan suna gaya gaya mata magana awu to ta nan ka bullo to ina so in gaya ma ka sani su yaranka da kake cin mutuncinsu kake musu wulaƙanci har da zagi shekara da shekaru kake tare da su kuma su ne suke ita kuma waccan da kake cin mutuncinsa saboda ita sai dai ta ci abin da suka ne to ka tsaya kai karatun tare daraja a wurina to wace inda ta yi tafi sannan tana gabana ina kallon ta bukata eh. mata bukata ta tabiya au ba wani wanda zai zo ice zai sa ya taba nafisa eh. ko da baki kan magana ke da shi to to shikenan baka dau abu baka dau shawara da na baka ba kenan eh, na nace baka dauka ba bari ne maka yayi idan ma ubangiji kake da san ta magana da za ta yi ta ba daraja da fisa to in ku kaki rai zai iya ɓaci ala baka hakuri sai dai kuma ban san ran waye zai ɓaci ba ni dai na ce rai zai iya ɓaci kullum eh, to rai na ne zai ɓaci ko kuma ran su ne ni dai na ce rai zai ɓaci ya ai hajiya a sama'u ina gaya miki malamin nan ko kaɗan ba na shakkansa Allah. Sha yanzu ne magani yanzu. Ai ko bacci ba na iya. da yau ina jin Allah ya zuwa da inda komai ya daidaita ki bacci har da mu. Allah. Ana gafarta ma. Al'ulama wa wasaratul anbiya. Malamai magada annabawa. Eh, ka gani baka canza naka ba. Hmm. Ramallahu wajahu. Allah biya bukatun ma. Lafiya. Lafiya ma. Lafiya kina lafiya? ko? Ya hanya. Alhamdulillah ma To taimakon nan da ka saba yi malam. Na'am. shine ita ma baiwar Allah nan hajiya a hmm. take da bukatun ita ma a taimaka mata. Allah ya taimake ka malam. kayana ne kwastan suka kama mu na rasa yadda zan wada ko bacci ba ne kar ki damu kin ji ki daina sa abin ma a ranki ah, kayan kaman zai yi na miliyan nawa Allah gafata malam zai kai kimanin miliyan talatin da shida kayan naki ma ba hasa kuɗi ne masu yawa ba masu kira ne kayan naki na naira miliyan nawa kika ce talatin da shida Ahmadu alagafar mana wannan aikin ya yi min kaɗan eh, malam dole ne saboda ka saba tunkara manyan ayyuka da suka fi wannan manyan biliyoyin kuɗi amma hausa sukan ce ruwan da ya dake ka ne ruwa alaga to ai na ga wannan awa ɗaya ma zan gama aiki ku haba ma awa ɗaya kafin ta bar gidan na gama abin da haba bala ai na ba ci labari tun kafin mu isa ah, abinda za a yi na'am hajiya ah, akwai turare kin fahimce naira dubu ɗari uku za ki kawo sannan akwai ruwan tumfafiya ba tumfafiya irin ta nan garin ba akwai tumfafiya da kin je bayan ka'aba akwai ta kin taɓa zuwa maka na taɓa zuwa amma ban taɓa ganin ta kin yi ɗawafin kuma cikakki guda bakwai rak sosai ya to mutane da suka haɗa ki baki ganta ba ai ba kowa ke gan saboda miliyoyin mutanen da suke kare ta in ba mu ba yanzu yanzu sa a ciro min ganyen ta shi oh. dubu ɗari hudu ga biyan kuɗin jirgi mm. a'a wannan ma sa za mu yaji a kawo ala jirgin za a hau ba eh gaskiya ne mm. sannan ragowar ruwan alwala to eh na nan bakin masallacin harami mm. ragowar ruwan baki ɗakuwa aikin da aikin da gafata malam ai ko ma an zo bayanin sai an mata bayanin na balarabe ko ko na farar a aiwa zai yi haka da baka fata eh kwastan kike ce ko na ba askare za a dauko na ba askare ba askare akwai shugaban askarawa na duniya kin san da can suke mm. mm, da yare suke yi kuma larabci ake yi to wannan harkar tun da baka fata ne kin haka ramin ma alhaki ke ai malam duk aikin ku ne ni sai dai kai a ga yin abin da zan ba to abin da za yi gaba ɗaya kuɗin aikin ki ya kama naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar saboda ma Ahmadu ne a harkar gaskiya na san haka ba don haka ba hadiya don haka kake ji komi ba matsala na shi nawa ne a wannan kawai da za ka ɗan yi abu ne zan aiko ba sa daga cikin lissafi a ba sa to wannan a sai tawada na tawada ne malam kina da miji ne kina ba labari hankali na gaba ɗaya a tashi yake ka ce mun ba za a yi auren nan ba gashi gobe za a kai kuɗin auren yarinyar nan gobe ya ce Allah ya kai mu za su kai kuɗin nan gidansu oh. <laughs> ai kai kuɗi ko ko bai ku ai ba ya nuna cewa mace ta zama taka ko ba ta gane wani a menene kuma dan za ka kuɗi kinga ki kula da hankali in dai akan wani gidi ba fa za a yi ba ke a gidan a nan gidan a kowace a za a yi mata kishiya ne mata wani aiki sai har an kaɗa ka daura aure aka gome aka dauko amarya a mota a mota ana an an toga aka amarya ana kanti kankantin kanti kankantin an tawo an dozo gidan da na da na surfe mu da na tawo aiki ita gaba ɗaya masu kai amarya ne sai suka zama karnuka kare ita amarya ta zama irki ke karya unguwa ta cika da karnuka dan karzi ke an ba sai an goye fito ba taki rubuta saki uku ya ba ya cilla mata to da kuɗi za a kai ban taɓa aiki an samu an samu abu na nan ba saboda haka yanzu ke akwai abubuwa da za a saya na sake warji za a sayi gero irin na mai aduwa kwano satin, sannan za a fi sukari mai yadi katon shida

ga zinariya ta wato wato gobe kenan ga zinariya ta malam asiyar ga ta nan sarka ne da dan kunne da zobe mm. ga shi asiyar inda ci koma dauka za ki kome kake kake zuru hannu ka gaya musu mun ba kake da mu. ma da canji za a ajiye miki rubu kai dan muna fuka ajiye shi a gurin to to kada ki fita ki samu guri ki zauna menene ta ajiye a nan gurin zinariya ce ga ta nan da zinariya da zobe da ɗan kunne da ɗan kunne ko ga ma to ka ɗauki kowane ɗan kunna ka saka shi a kunnan ka kamar yadda ake saka shi a kunnan mata. A'a ni da ba delu ba ba komai ba kuma. Ai dole ka saka ko ba ka ji ko. Allah dan annabi ko rufa mun asiri. Ni na yadda kin bai wannan. Ko babu ko ba sai kai masa. Dan dan ku ta ke dan gama da ke. Bewar Allah huda masa kunna. Ah! Ka ji ko. To. ba komai ba komai mana kina to ki da ki hankali ki to kauri kauri ashe kai munafiki ne ka ma dan dan da ya to ai kai banda ne kai kai a zaka ce ah, na ga na ga ma wai wani mudu ya mudu kamar ai baka sani ah. ka gane ko <laughs> ya Allah sai buge kan buge banza. Da abin da ka karba sai ka kawo. Rabadi dai kenan. Ya Allah rabadi dai kenan. Ai fa dole sai abin alewa din ya dan muryar nan tai aiki. aiki. Allah ku sai an sai mun takin yayi. A a to. Bon Allah da Allah da Annabi ka mai da hankalinka. Ka mai da hankalinka. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abinda za a yi ubanka ina son ka. Ka gani Na ubanka ina son ka. Eh, ka ubanka ubanka ne. Lafiya? Eh lafiya kalau. Malam babba yana nan ne? Eh yana nan. To a gaya masa yayi baki. Ko da yake a ba ya ka gaya masa ba ma ya san da zuwa mu bude mana. أنا ما داوكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله تقول ما تولى فيها رقدي رقدي تيو في كل مكان هذا الكلام هذا الكلام شكرا لك نعم في كل يمن إذا يوم القيامة في كل يمن kai kun ta garban manna ta azadi kutuku ai baka fahimta ba kenan na zan fahimta wannan san da yake ya ta sashen larabawa bai cika hausa sosai ba yana nufin ya zo da damman kuɗi ɗauri ɗauri kuma ya zo da babban al'amari a cikin jakan nan to ka gaya masa na yi maraba da zuwan ku to alhamdulillah alhamdulillah akwai sauran ƙarin bayani fi kulle makan kwarai da gaske masha yan uwanmu kuma za su ma ƙarin bayani masha eh kwarai da gaske hasan mm, husaini masha Allah assalamu alaikum amin ya habibi ya shukran laka assalamu alaikum wa rahmatullah ma aiwa ana ana jamal hazal jumati ana bas bala kai ne kake matafin da eh abinda nake muke so dama za mu maka bayani har kullum, shi lamarin rayuwa malami dan malami ne su wa'annan ai malamai ne kuma suna da labarinka irin hassadar da yan uwanka malamai suke ma saboda ɗaukakar da ka samu irin hassadar da ake ma suka ga ya kamata su zo su taimake ka akan harkokinka to shine suka zo saudi arabia america dollar real insha Allah ka bude bude wannan kaɗan ma kenan ka gani ka gani riyal kwarai da gaske na ce america na ce real gasu Allah kwarai da gaske <laughs> akwai turare na'am ina turare Alhaji wannan turare insha Allah ka biya hankali ya hankali ka biya hankali da shi ake yin amfani da isa hannu bayan ka ɗisa ka kulle sai ka shafi ka da shi sai wannan jaka misali kana son kuɗin america dollar ko kana son kuɗin a makka real ko kana son kuɗin india ko kana son kuɗin china sai ka daki wannan jaka ka ce america dollar kuɗi zai cika ma jakan nan ratata shana ka amma ba bakin ka lalle ka iya shi mm. karka yadda idan ka faɗi abin duk da ka faɗa shi ne zai kasance karka yadda ka ce yaro bakin ka yana ce yaro yaron aljani zai fita ana ina ruwana da shi kuma idan bakin ka ya sibite ka ce gwaiwa shi kenan to gwaiwa za ta ba ruwana ma da kuma zai kumbura sosai kamar daki isa bakin ka lalle ya rike naira dola <laughs> Kafinta, darham masha darhami eh, eh, cd euro wannan shi ne to ya mallim na farko ka ga wannan turaren ya yi kaɗan ka gane wanda kuma aƙalla ba ƙasar ba abin jin zo nake a samu shekara arba'in na dinga ah, kuɗi ya alhaji wannan din mai sauƙi ne hmm. abin da yake faruwa idan kana son wannan turare idan kana son cikin mota mumuna da hanyar da za ka je a siyo akwai garin kaburbur kaburbur eh ai kaburbur din nan ba kaburbur sai dai a eh. tura aljanu mutum ba ya iya zuwa kasar kasar aina majadubi sha Allah aina mahajubi masha Allah aina ba aina ah, abin da yake magana yake magana wato shi ita kasar kaburbur wato mutum baya zuwa to wannan idan da za ka samu a je a sayo maka to wannan tabbatar maka sai ka ko daga nan har zuwa shekara ɗari za ka yi ta amfani da wannan turare. Gaskiya ne. Kaga sai a kawo ne da yawa kenan. soyayya ce ta sa ka baka mu za mu koma. Za mu koma. Ina za mu tafi. Nawa zan bayar a je a kawo turaren nan dozin biyu. Kana son a je kaburbu a siyo maka? kamata. La la fa kulli jama'ati fi kulle man to kana ji masha Allah idza kuntum taqrabu manna ma eh, da abin da suka faɗa mutum baya iya zuwa wannan garin inda za a samu ainihin turaren ko ba haka ba tunda aka samu wannan kudi na zai isa a samu eh. kamar yadda na yi maka bayani eh, in kana kamar da miliyan 60 da ya zuwa kaburbur a siyo maka wani tarihi ba zai wuce kwaya uku ba insha Allah na ma ba za ka taɓa barin nan gurin ba fahuwa jana eh, sai yana mallaki turaren nan kuma ina son ka sani kwanta da haka ba ni da kuɗi naira miliyan kwata kwata kuɗi na mallaki naira miliyan goma zan ba da miliyan goma a kamun turare kana ji alaji alaji maganar da kake ta naira miliyan goma mm. su fa ba za su karɓi kuɗin nan waɗannan ba kuɗi bane a gaban su kwata-kwata ba kuɗi bane la la la naira ma ma kauna ce ta sa mana lallabin kauna insha Allah Amadu na'am ala gafarta mala Amadu ala ta mala bankun nan ka bankun nan ka bankun nan ka ma huwa Amadu to shikenan ba insha Allah ana Amadu Hasan ka san mun yi maganar nan gida eh? amma ba abinci zai kawo mana ba dan a koshe miki mm, ina da ina kala kausar to ah, ba sai da kala kausar na insha Allah salamu alaikum salamu alaikum la la la la ba shi ana ana ku bas tabbake da ake da ran tafi eh ta ka amma to gani an ma kuwa ma masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha ainihin malam mu za mu kama hanya da mu da mu na za mu tafi to shi za ku dawo alhaji insha Allah kar ka manta idan kana son kuɗi turaren nan naka za ka saba a hannu sai ka daki wannan jaka masha Allah da sunan ƙasar kuɗin da kake bukata za ka daki wannan masha Allah kar ka faɗi wani abu ba kuɗi ba ka gane a kiyaye masha Allah tashi masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah yanzu ba ba eh? ba ba ba Allah ba ma eh? su bayyana insha kalla kalla Amadu gafarta <laughs> wala <laughs> Allah ya zama Allah ya ka ta mala. Allah ya ka ta. Yau ka ga na jara baki haka. Gaskiya mala ai an fi shekara. Ai da mama. Mamman fa. Ah, malam muru. A ah, sanar sarkin kofa. Shi ya samu ma kan muke ta farin ciki. Yau nan turbo. Allah ya gafarta baba. Ka boye shi. Shi ke da mala. Daman dan mu samu abin duniya ne. Kwarai kuwa. Muka ɗauko shi muka sa shi a gaban Gaskiya ne ba. Kuma gaskiya bane. Kwarai kuwa. To yanzu ina son sanar da cewa kuɗi mun samu. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Ina Alhamdulillah. duk wani duk wani yanzu a garin nan na gaya sai dai biyo bayana gaskiya ne ba kuɗi malam na gaya mazancan nan yanzu a lafiyarsa me kake so a rayuwarka malam ina son a min gida tare da iyan mace a kanan daba birni ka je ka nemo ta ka nemo fili kuma za a siya <laughs> ke me kake so malam ne aikin hajji nake so a kai ne kawai shine bukata an jima za je gurin immigration a ma so malam godiya nake mana umaru sarkin kofa kai ne kake so ni ina so a cire ni daga gadin nan a sai mun sabon keke irin faran nan